qadiru alai bayan haka Allah subhanahu ta'ala ya kawo wannan rana ta alhamis a ta litinin yau muna bakwai daidai da watan muharram sabuwar shekara ta hijiriya 1448 wanda ta yi daidai da 22 ga watan shida watan jun kenan na shekarar miladiya da muke ciki bature shekarar bature kenan shida. alhamdulillahi bisa tsawaita rayuwa da ba da lafiya da ba da iko daga wajen Allah da falalansa da karamcinsa ya sake haɗa fuskokinmu a cikin wannan ɗakin nasa mai albarka bayan an samu ɗan hutu daga wannan karatun an koma wani aiki daban na ibada domin musulmi bai da wani hutun da za a ce shi ya yi shi in ya bar wannan to wata ibadar ya koma in ya bar wancan to zai da wata ibada to mun samu ta tazara na zama a nan na yin karatuttuka domin aiwatar da wata ibada ta musamman wanda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana gaba ɗaya wanda suka je haji suka yi tsayuwan arfa Allah ubangi ya karba musu wanda kuma suka yi azumin arfa ɗin, suka yi layya Allah ubangi ya karba an yi azumin muharram kwanakin muharram a kwanakin Zulhijja, muna roƙon Allah ubangi ya karba mana waɗanda suka yi addu'o'i a nan gida da waɗanda suka yi a can wurare masu albarka da tsarki ma wannan ƙasan da shugabannin wannan ƙasan na irin halin da aka shiga na zubar da jini da rashin wato tsaro muna roƙon Allah Ubangiji ya yaye mana yanda muka shiga wannan sabuwar shekarar to muna roƙon Allah Ubangiji kada ya nuna mana irin ababen da muka gani a shekarar da ta wuce na zubar da jinin al'umman musulmi da mutanen da ba su ci ba ba su sha ba da wanda ma ba musulmin ba da halakar da dukiyoyi da keta haddi da mutunci na mutane da ake ta yi muna roƙon Allah Ubangiji ya tattara waɗannan abubuwan ya naɗe su gaba ɗaya su zamanto sun wuce a shekara da ta wuce shugabanninmu kuma Allah Ubangiji ya taɓa zukatansu a matsayin shi shi Allah na muƙallibar ƙulobi mai jujjuya zukata yanzu yanzu ya juya zuciya daga shari'a ya mai da shi alkhairi a cikin minti ɗaya ba wani abu bane a wajen Allah muna roƙon Allah abin ya taɓa zukatan shugabanninmu mu ma mabiyan irin namu aika aika Allah ya taɓa zukatanmu daga wannan aika aikan zuwa alkhairi Allah gyara mana ƙasanmu da ya zaɓa mana bisa ikonsa da ƙudurarsa da iradarsa Allah ka mana aminci da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki Allah ubin ya ƙan ‘yan uwanmu waɗanda suke kwanci a ƙarƙashin ƙasan. duk yadda take dai akwai ƴanƙonmu a kwance a ƙarƙashinta akwai iyayenmu a kwance a ƙarƙashinta akwai 'ya'ya, akwai iyalai akwai mata akwai masoya suna kwance a ƙarƙashinta muna roƙon Allah ubi ya zuba mara rayayyun albarka sannan albarkan da alkhairi ya shiga ƙasa kuma ya tarar da waɗanda suke kwance a cikinta wannan majalisi namu mai albarka da muke karanta al'amura na addini a bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka gina akan littafin Allah Allah ubangi ya raya majalisin Allah ubangi ya masa albarka duk sharrin da zai shigo nan Allah ubangi ya kade shi duk wani mutum mai alkhairi da zai shigo mana nan Allah tabbatar mana da shi sawa'un mace ne namiji ne ɗalibai ne malamai ne masu halartar karatu Allah ubangi ya yi ma kowa albarka Allah ya ɗaukaka darajar wannan wajen Allah Ubangiji ya kai shi inda ba a zato na alkhairi, Allah mai da shi mahaskaka na sunna da addinin musulunci gaba ɗaya. Mun samu an yi gyare-gyare an gina can an faɗaɗa an gyara, to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala tun lokacin da wannan waje ya kafu, wanda ya sa koban shi da silan shi da taransa Allah masa albarka, Allah tabbatar masa a mizani, Allah Ubangiji ya karɓa masa da hannun dama, dukkan hannayen Allah dama ne. to Allah ya karɓa masa ya yi investin masa wurare ne da in ka sa ko banka ba ka yi asara ba Allah Ubangiji ya ƙara wa rayuwa albarka a muna roƙon kuma addu'a bisa rasuwan wani ƙanina da na turo na ga addu'o'in ‘yan uwa sannan jiya da daddare ma wata ƙanwata Allah ya mata rasuwa ita ma cikin kwana biyu ta yi zazzaɓi Allah ya karɓe ta to ta bar ‘ya'ya manya-manya hudu babba ce Allah Ubangiji ya rahama mata kyauta makwancinta da dukkan matattunmu da matattun musulmi gaba ɗaya na duniya to alhamdulillahi a mun ɗan samu tazara daga ashirin da shida ne ga watan sha ɗaya na hijiriya wato watan zilka'ada ran sha hudu ga watan biyar kenan to Allah ya dawo da mu yau bakwai ga watan muharram na wannan sabuwar shekara ta da da takwas kamar yadda na faɗa wanda ta yi daidai da 22 ga watan shida shekarar miladiya 2026 idan yan uwa su manta ba muna kitabu tibbi littafin da ya tattaro mana irin magunguna magani na cututtuka daban-daban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa in kaza ya faru mu yi amfani da kaza in kaza ya faru mu yi amfani da kaza amma wani abun amfani da shi kai tsaye din sai an waiwayi waɗanda suka iya haɗa magungunan kamar yan islamic chemist su ne za su faɗa maka yadda za ka haɗa kaza da kaza da kaza da kaza a samu waraka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to bisa haka za mu tashi babu zatil jambi ko babi na ashirin da shida babi na ashirin da shida wani ciwo ne da yake kama mutum a haƙarƙari ko a ciki wanda ake kiran shi zatul baini ana kiran shi zatul baini wannan ciwon yana da hanyoyin wartarwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a waɗannan hadisai biyu da Imam Bukhari Allah ubangiji ya lulluɓe shi da rahamar ya ruwaito mana eh, hadisi na farko yana cewa imam bukhari Allah masa rahama ya ce haddasana muhammadun akhbarana attab ibn bashir an ishaq an az-zuhri qala akhbarani Abdullahi ibn abdullah anna umm qais bint mihsan wata mace da ake kiranta ummu qaisin yar wani mutum da ake kiran shi mihsan wa kanat min al-muhajirat wannan baiwar Allah tana cikin mata da suka yi hijira na farko farko farkon hijira cikin mata tana cikin tawagansu allati ba ya'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mubaya'a kai tsaye sannan wahiya ukhtu ukasha ita kanwace ga ukashatu dan mihsan an bayyana mana matsayinta ne don musan ba karaman mace bace cewa tana daga cikin mata tawagan mata da suka yi hijira na farko-farkon hijira tana cikinsu kun san wanda suka yi hijira a farko-farko sun fi daraja da falala ga wanda suka yi zo hijira bayan waɗannan batch by batch ne aka yi hijiran akwai waɗanda suka yi su ne batch number one tawaga na farko bayan haka aka samu shekaru kuma hai waɗansu suka zo suka yi hijira ɗin to duk da cewa dukkansu masu hijira ne amma ana rankin ɗinsu ana jera su a wajen falala A asabiquna sai a ce al'awwaluna al'awwaluna na farko to matsayinta kenan sannan na biyu tana cikin waɗanda suka yi wa manzo Allah sallallahu mu baya a kai tsaye akan ta yi imani ta karɓi kalmar shahada ta yadda da dukkan abinda musulunci ya ɗora ya haramta mata ta yadda sannan kuma da musulunci ya yi umarni ta yadda to don a nuna maka irin waɗannan suna da daraja da falala in ka ji magana daga bakinsu kada ka yi shakka kada ka yi daukin in magana shi yasa ake faɗa maka matsayin mutum don ya ƙara ɗaukaka ka ƙara ganin darajansa ka ƙara ganin kimansa cewa anya wannan in ya faɗi magana zai yi ƙarya ba zai ma yiwu ba saboda darajan shi da aka yi a tacin aka ƙara take akhbaratu ta ba da labari ita wannan baiwar Allah cewa annaha akat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bibnillaha ta je wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dan da ta haifa danta danta hadisin mun yi kusan uku a can baya kafin mu tafi hoto din qad allaqat alaihi min al'uzrati wato ta ya masa wani abu a wuya ta rataya masa wani abu a wuya irin maganin wani kiwo ne da take da yaron yake fama da shi sai ta ya masa wani abu kamar munan a nan yadda za ka ga laya haka a jikin yara wani sa'i ka ga haƙorin zomo wani sa'i ka ga wuri an ɗaura ma yaro ko ɗan wani ɗan igiya haka da aka tukka haka sai a ɗaura ma yaro wani sa'a ce maka maganin mayu wani sai a ce maganin kambun baka wani sai a ce maka maganin aljanu wani sai a ce maka maganin tsiran haƙori yaro ba zai wahala ba to irin waɗannan abubuwan amma nata ba na shirkan ba ne amma irin wannan dai wani lalura yaron yake fama da shi sai ta ɗaura mai wannan ɗin ta je da shi ga manzon Allah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ganin abun a wuyan yaron faƙada sai ce ittaqullah ittaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah alama tazarna kunna bi hadhihi al'alat yace me yasa kuke wato tirsa sama yaran ku kuna ɗaura musu irin wannan abubuwa na rataye rataye ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku ji tsoron Allah duk wani abin da za a rataye shi a jiki a rataye shi a ce maganin kaza kaza kaza kaza irin wannan irin na aƙida zai kori ma zai kori kaza kaga guru kaga kambu kaga menene ku ga manzon Allah sai da ya fara ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron me na rataye rataye me na rataye rataye hmm? alaikum bi hadha al hindi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku lizinci wannan udul hindi mu faɗe shi ko wannan ah, ah, udul hindi da aka kawo shi a nan ɗin akwai garinsa wanda muka ce ƙustul ah, eh, hindi alƙustul hindi wanzu Allah ya nuna ce lallai ku rika amfani da wannan ku lizince shi ku riƙe shi fa inna fihi sab'ata ashfiyatin na tura muku shi fa kafin mu tafi yawa idan kuka yawa har an kawo shi ina jin shi abin da ya kawo mana shi a kwalba nan eh na boye yana nan ni ma zai dan taba shi insha Allah barakallahu fikum manzo Allah sassar wannan itace yana maganin cututtuka har bakwai ku rike shi amma rataye abu a wuya rataye abu a wuya kawai ba san shi aka yaje taba ciwon ba sai za a yi warki sai za a yi karata yi ƙur'ani ba ka karanta shi ga yamun ina kake samun ladan rataya ladan shi ko ladan ka karanta harafi a baka lada goma ya fi shi ne ka karanta shi duk harafi a baka lada goma duk harafi a baka lada goma shi ne hmm? ka kawo ayatul kursi ka naɗe a takarda an kulla alaya an ɗinke ka rataya to da wanda zai karanta ayatul kursiyu din kullum ya shafa a jikin shi ya fika naka yawa ne kai ba aiki eh kan wuce ya rataye bindiga kawai ya rataye take maganin barani kai baka yi kotin ba baka harba ba baka yi ko ba kana rataye da ita kawai ko ka ce ai ga bindiga can na rataye a kofan ɗaki ƙaryan barawo in ya shigo zai sace shi sace shi zai kuma ya harbe ka da shi to sai ta yi aiki ayatul kursi e ga ta e mu duba ya manzo Allah ke karanta ta yi ta yi a askar na safe da yamma ba naɗe shi ake a rataya ba ba naɗe shi a rataya ba kuɗi kana da dubu ɗari a aljihunka kawai sai ka naɗe suka naɗe su ka ƙulla a leda ta ce maganin yunwa amma yunwan tana cinka dole sai ka fi da su ka sayi abinci ka ƙirga ka saya ka sha nan ne kuɗi sun maka magani nan ne kuɗi sun kare ka daga yunwa nan ne ka ci amfanin kuɗi amma ka ɗaure su kawai ka kulla alju yunwa na cinka ba aiki aiki za ka yi to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan matan a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah ina fata an gane wata rana ka ga mutum baya amma yana yi wa ɗansa don shi bai bai girma ba ba zai iya cewa baba ba na so ba sai ka kaga mutum ya sa mai abin da shi an hana shi ya sa bai da kyau bai da kyau kamar mutum ne ya mutu kai ka san shi sha'alu suna ne sai ka zo kana mai bidi'a lokacin da ya mutu Kana ce a sauke mai qur'ani a karanta mai yasin a yi taron uku a yi taron bakwai a mai fida'u wanda da yana raye ka san baya so to me yasa zaka ci amanan shi bayan ya mutu ka ce a mai ka ce a mai to duka irin waɗannan mutum ya rika kiyaye rayuwa ita ce ka rayu a tsantsan abin da annabi ya faɗa kuma ya ajiye mu a kai alkur'ani ya ajiye mu a kai shi ne tsira kawai shi ne babu wani kolokolo babu wani zagaye-zagaye direct ne shi kawai zai jona ka da rahamar Allah ya jona ka da Allah da aljannansa menene wannan udul hindidin min hazatul jambi sai manzo Allah ce cikin cututtuka bakwai da wannan Hindi hindidin yake warkarwa akwai zatul jambi wannan ciwon da yake damun yaron nan wanda shine yasa matan ta ɗaura mai wannan abu manzo Allah yace har shi a rika sha yuridu al-qust yana nufin udul hindi yana nufin qust ana karanta shi da kafin qustu ko kuma qustu da kafun wa hiya lughatun kowanne ka fada daidai ne to idan ka je gun yan islamic chemist bai ka samu a nan bai ka same shi sai ka tambaye su yadda ake sha alhamdulillah yanzu mutanenmu suna ƙoƙari duk abin da ka sani ake samu a Saudiyya iri waɗannan suna zuwa su yi abin nan ɗinsu su kawo su waɗansu sun azirta sosai ta wannan abin nan alhamdulillah islamic chemist ɗin sun azirta sosai alhamdulillah komai da kake gani a nan waɗansu in ba su samu a saudiya ba har misira suna zuwa su kawo su a kwantena har algeria har morocco duk inda waɗannan abubuwan suke samuwa suna aikawa a kawo su saboda haka suna da kyau idan mutum ya je sai ya tambaya ɗin su sun karanta su a littattafan sun karanta haɗe-haɗin duka alhamdulillah Allah Ubangiji ya datar da mu hadisi na gaba imamul bukhari Allah Ubangiji ya masa rahama yace haddathana arim حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة أنكرن تام أيوب daga cikin rubuce-rubuce da littattafan da abu ƙilaba ya rubuta daga cikin abubuwan da ya rubuta a littattafansa akwai ma haddasa bihi wanda aka ba da labarinsa a cikin littafin wa min huma ƙuri akwai wanda aka karanta masa wa kana hadha fil kitabi an anas wannan yana cikin abin da aka rubuta a littafin daga anas cewa anna aba talhata wa anas ibn an-nadri kawayahu cewa abu talhata da abu nadar wato sima shi abu ayyuba dinnan wato lalas lalas kawayahu shine wanda muka ce a sa karfe a wuta a sa a wani go haka wanda shi ma yana daga cikin hanyoyi na warkar da cuta da ciwo lalas a sa karfe auta ya yi ja a manna a waje a manna ko a soka shi haka ko a manna shi haka yana tafiyar da ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana warkar amma baya son shi sai dai in ya zamanto babu wani alternative na samu warakan sai shi to manzon Allah yace ana iya yi amma idan akwai waɗansu hanyoyi na warkar da ciwo a bisu su in ji manzon Allah ba sai an yi na wannan wutan ba a sa karfe a wuta ya yi ja a manna mutum a jiki ai akwai azabtuwa kullum addu'anmu Allah raba mu da wuta ai kullum addu'anmu Allah raba mu da wuta da na dora ma wata laluran da za sai an sa karfe a wutan ya yi ja masilla ko allura ko wata ƙusa ta yi ja a manna mutum duk da cewa waraka ne amma akwai azabtuwa shi sa manzo Allah ya ce ni ban son wannan amma bai ce haramun bane amma sai yana nuni cewa abi dukkan hanyoyin neman waraka inda magani duk wanda za a don waɗancan sun warkar alhamdulillah wannan ɗin sai ya nuna sai dai in ba a samu biyan bukata ta waɗancan ɗin ba to ba yanda za a yi kuma sai a yi wannan ɗin amma ba na son shi in ji manzon Allah amma bai ce ya haramta ba saboda akwai azabtuwa tsakani da Allah akwai azabtuwa ina fata an gane ko to sun masa wannan wa kawahu abu talhata biyadihi abu talhata ya masa wannan lalas din da hannunsa wa qala abbad ibn mansur an ayyuba an abi qilabata an anas ibn malik qala azina azina abu qilabata yace anas bin malik kai khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini li ahli baitin ga iyalan wata wani gida min al ansari daga gidanen gidajen mutanen Madina waɗansu family kenan manzo Allah sallallahu alaihi yayi izini ya musu izini an yarqu min al humati wal udhuni wato suyi ruqiya suyi ruqiya da ciwon da ya shafi zazzabi da abin da ya shafi ciwon kunne ko zafin kunne al'uzun ƙala ana sai ana sai ce kuwitu min zatil jambi wa rasulullah sassala hayyun ana sai ce an mun lalas irin na wannan na wutan sakamakon ciwon zatul baini wannan ciwon da muka ce na haƙarƙari wanda za a ji kamar masokiya ne kamar menene kaman abin nan nan eh, yana damu waɗansu yawanci sai ya ce na ir wannan ciwon da ake kira zatul baini kuma an mun lalas na wannan wutan da karfan an mun manzo Allah yana raye wa shahida ni abu talhata abu talhata kuma ya gani ya halarci lokacin da ake mun wa anas ibn nadar da ana subnun nadar wa Zaidu bin Sabitin da Zaidu bin Sabitin wa abu talhata kawani Abu Talhata al wato duka sun halarci lokacin da aka mun don ya nuna cewa wannan abun yana da asali an mun manzon Allah yana raye kuma sahabi wani da wani da wani da wani duk suna nan aka mun saboda haka ya kawo ne don kar wani nan gaba ya ce haramun ne eh kar wani ya ce haramun ne a an mun manzon Allah yana raye kuma ana suna khadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manyan sahabai suna nan to kaga ya zamanto menene ya zamanto hujja tabbatacciya hujja tabbatacciya Allah ubangi ya datar da mu babi na goma sha bakwai a ashirin da bakwai babu shi wannan babi zai nuna mana wani magani idan mutum ya yanke ko ya tuntuɓe ko ya samu rotse ko wani abu ya same shi yanda zai ya da jinin yanda zai ya da jinin eh, ina tunawa muna yara da in mutu ya ya samu kasa kawai ehe eh, ya ɗan hura abin da ya samu abu ya manna kawai ya tafi abin shi ba ruwan shi da da ahab eh, wannan spirit ko aidin ko a ƙauye ake kawai kuma maza ka saba ka in kai mai kyau na ka tafi kiwo ka tafi noma ka tafi abin nan kawai gamu ta ya warke tsaf yau sai da allurai allurai a'a an je wankewa za a je kaza za a yi menene kullum Yadda mutane suke rayuwa haka Allah yake musu domin ƙasan nan da muke gani ƙasa wallahi magani ne fiye da yadda ake tsammani Wanzu Allah sallallahu shi duk wani zazzabi idan ya samu tun ya ya ya diga ya dora harshen hannun shi ya tsanci akan harke, yawo haka yace biriqatina wa ar wa turbati ardina yace yushfa saqimuna bi izni rabbina yace da yawun bakin mu sai ya dafa kasa idan haka ya dausa yawu sai ya dora akan kasa turbaya yace da yawun bakin mu da kasan mu yace yushfa saqimuna wato marar lafiyan mu ke samun lafiya da izinin ubangiji mu sai ya haka kawai da yayi wannan addu'a sai kaga an galiban wannan ba a yi shi galiban wannan za a yi amma duk yana cikin littattafai na'am eh eh eh eh eh eh ya dafa ƙwarar da gaske domin ƙasan nan ƙasanmu nan Allah ya ce ya hore manzon Allah ita manzon Allah ce Allah ya hore mu ita ya ce waju ilat liyal ardu masjidan wa tahuran sanya mun ƙasa wato wajen sallah ne ko ina kuma tsarkakakkiya ne in baka da ruwa kai taimama mutanen da ba sa taimama al'umma annabi kai aka yadda musu su yi taimama kuma su yi sallah akan kasan ko babu shimfiɗa sallar ta duk inda sallah ta riski mutum kuma in babu ruwa mutum ya yi taimama a madadin alwala in babu ruwan alwala a madadin janaba idan babu ruwan wankan janaba in ibada ta zo masa kuma za ta kure yana iya wannan komai akwai albarka to yanzu wannan wani magani ne manzo Allah sallallahu ya nuna mana wanda yake tsaye da jini ga mutumin da ya tuntube ko rotse ko ya yanke ko wani abu shine babu harqil hasiri babin da yake nuna mana wato ana ƙona taburma taburman mu irin na gargajiya na kaba wanda ake yin shi ba irin na roba da ake shigo mana ba wannan ka kona shi ka ɗiga a kanka ai kai ma ka san ciwo ya ƙaru kenan to irin abin nan ɗinmu na kaba din nan wanda ake saƙa shi to ana kona shi sai a tattara yar tokan a kona shi a kakkarya taburma a kakkarya sai a kona shi cikin wani kwano in ya cinye ya cinye ya cinye ce yar tokan haka to sai a ɗiba tokar sai a sanya ta cikin inda mutum ya yanke ko ya yi tuntube ko ya samu rotse shi le ya sudda bihi dam domin ya tsaye da jini daga kwarara ya tsaye da jini sai wannan har ya liƙe ciwon ya yi gomin ɗin shi haka ya liƙe shi to ana amfani da wannan shi ma magani ne shi ne babu Har hasiri babin da yake nuna wato halarcin ƙona taburma liya ya sudda bihi dam domin tsaye da jinin da yake fitowa sakamakon wani ciwo ko suka ko yanka imamul bukhari Allah ubangi masa rahama ya kawo mana hadisin inda aka samu wannan laƙanin da wannan sirrin da wannan maganin sai ya ce haddasana sa'id ibn ufairin haddasana yaqub ibn abd arrahman al-qari an abi hazim an sahal ibn sa'd al-sa'idi qala lamma kusirat ala rasulillah ala ra'as nabi sallallahu albaydatu wa udmiya wajhuhu wa kusirat rubaiyatuhu lokacin da aka je ina jin yakin hunain a hunainu ne yakin hunain na yakin ne ko yakin uhud eh lokacin da sabai suka gudu suka dawo din Allah ƙara yadda a gare shi. wato wani irin tsara aka kama zo Allah na takwabi ma malam sai da ya hula huda irin wannan hulan kwanon da ake sawa da yake karewa saboda ƙarfin tsaran da kaifin takwabin sai da ya huda irin wannan hulan kwanon da ake sawa har ya sari manzon Allah sallallahu Sallam a goshin shi na'am wa udumiya wajuhu fuskan manzo Allah sarsallam ya cika da jini jini ya ta kwararowa daga inda saran ya same shi a goshi wa kusura rubaiyatu a wannan a wannan yakin aka karya haƙorin manzo Allah na gaba inna waɗannan guda biyu aka karya su saboda bugu wa kana aliyu yakhtalifu bil ma'i fil mijanni a waja'atil fatima shi sayyidina ali yakhtalifu bil ma'i fil mijanni shi ya kasance yana ɗebo ruwa a cikin wani abun fada kaman hulan kwano ko wani abu yana ɗebo ruwa yana ɗebo ruwa yana kawo wa fatima su tarsilu fatima tana wanke jini tana wanke fuskar manzo Allah jinin yana ƙara dai bullowa tana wanke sayyidina ali ya ɗebo ruwa fatima ta wanke jini dai yana zuba an wajhe dam fatima tana wanke jinin daga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'at fatimatu alaiha salam yayin da nana fatima yar manzon Allah Allah ubangiji ya amintar da ita ta jinin kawai karuwa yake da mota wanke duk lokacin da ta wanke sai taga ga jinin yana ƙara kuma zubowa ta kasaratan amidat ila hasirin sai ta je ta nemi taburma ta nemi taburma irin na kaba ɗin nan a harakata ya ta ƙona taburman kamar yadda na faɗa muku a cikin wani abu wa al alsaqatha ala jurhi rasulillah sallallahu sai ta ɗebo toka-tokan wannan taburman tana sanya shi inda saran yake inda aka sare manzo Allah inda ciwon yake tana mamman shi tana mamman shi tana mamman shi sai ta tsotse jinin sai ya daskare haka sai ya sai ya liƙe jini ya tsaye da jini ya yi gomi ɗin shi haka faraka addamu sai jini ya tsaya sai jini ya tsaya to daga nan sai aka samu wannan a sirrin kuma wannan sirri ina fata an gane ko laƙani kenan kun san laƙani inda ga manzon Allah ne daɗi ne da ko ba haka ba wani ya ɓoye ka lungu ya baka kana alfahari da shi to ga wannan dare daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani sai a yi wa mutum wato agajin gaggawa na farko agajin gaggawa na farko idan ya kai na asibiti ne sai a je a duba amma don jinin ya tsaya ana wannan a sunnanci a hadisin manzon Allah sallallahu ka san wani sai mutum zai samu accident hatsari na mota ko na mashin ko menene matsalan kafin a kai shi asibitin jini sai kaga shine matsalan da zai kare masa to idan aka yi irin wannan ɗin ya zama to kamar first aid wato adajin farko wanda za a iya ma wanda ya samu wannan sai a miƙa shi kuma zuwa ga likitoci a game za a yi wannan shi ne wannan na tsaye da jini ne na tsaye da menene jini na tsaye da jini Allah ubin ya datar da mu akwai mutum ya zo ya zai taimaka wa mutum ya kai shi asibiti jini ya ɓata mutum ya ɓata mota ya ɓata abin hawan shi duka so sai dai kuma ba wai fita da tokan ake ba ana yawo ana iya accident ɗin baka ka kusa ba ta bunwa sai dai in za a kona a rika yawo da shi a kwalba in case Allahu ala <laughs> wannan tokan fa ce a ah, wata ila in ta kama ni a gaya ya ce kana yin fata kenan amma ɗan ss box haka tun da mutu yana yawo da shi a mota ko da wani abu ya faru ai ba fata ba ne in bai samu mutum ba zai samu wani sai ya ba shi taimakon gaggawa ɗi sai a haɗa da tokan ɗahu ala Allah ubangi ya datar da mu to sai wannan babi na ƙarshe da za mu karanta yanzu da yardan Allah subhanahu ta'ala na 28 babul huma manzo Allah sallallahu alkuma zazzabi zazzabi shine fever in yanda zaka ji jiki yayi zafi ma malam ka taba jikin yaro ka taba jikin wani ka ji kawai kaman garwashi kaman wuta to manzo Allah ce irin wannan zazzabin min faihi jahannama huci ne na jahannama huci ne na wutan jahannama wuta ne jahannama ta kawo ƙara a wajen Allah ta ce ya Allah har yanzu waɗanda ta ce za a zuba a cikina dai ba a zuba ba to wutan saboda ta da abin nan ta ce tana ci shashinta na cin shashinta shashinta na ƙona shashinta to sai ta nemi Allah ya mata izini ta riƙa ɗan numfasawa ta riƙa ɗan numfasawa ta san ko drum ko galan na mai na fetur in ka rufe shi ka ajiye shi a rana kullum rana na dukan shi sai ka ga ya ne ya kumbura ya kumbura yana bukatan ka dan bude shi ya dan sace to wutan jahannaman da yake a liƙe take can kuma tana boiling tana tafarfasa tana tafarfasa ta cika ta batse tana so kamar ta tarwatse haka to sai ta kai ƙara a wajen Allah ta nemi alfarma Allah mata izini a riƙa ɗan buɗe ta tana hucewa haka tana rage hukin, to sai Allah ya mata izini so biyu ɓangaren sanyi a wutan jahannama domin akwai wajen ɓangaren sanyi na azabtar da mutum shi kuma sanyi ne da ya wuce misali sai nan in ya nufa sato shi ne lokacin sanyi mafi tsananin sanyi da duniya take fama da shi to lokacin da wannan ɓangaren ya numfasa ne lokacin da ake fama da zafi matsanancin zafi to lokacin da ɓangaren wutar ne ya huce ɓangaren zafi in ya huce to sai manzo Allah ce hucewan wutan jahannaman idan wannan tiririn ya bigi mutane ya kaga an faɗi ana yawan zazzabi sai ka ji jikin mutum ma malan kaman tafarfasa yake yi to hucin jahannama ne tun ma ba a shige ta ba kai Allah tsare mu Allah tsare mu ma malan subhanallah to sai manzo Allah sallallahu shi ma ya faɗi magani da za a yi inda mutum zai samu yaro ko wani nashi ko shi ko wata a gida tana fama da irin wannan zazzabi mai tsananin zafin jiki din nan sai Imam Bukhari ya kawo hadisai guda hudu gajeru na farko yace haddathana Yahya ibn Sulaiman حدثنا Ibn Wahabin Qala, حدثني مالك النافع عن an Ibn Umar الله عنهما abdullahi dan umar Allah yadda da su da shi da mahaifinsa sayyidina umar su suka jiyo hadisin anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi dan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhuma ir wannan zazzabi mai zafi din nan annabi yace min faihi jahannama huci ne huci ne na wutan jahannama fa atfi'uha bil ma'i manzo Allah yace idan ya samu yara ko ya samu wani a rika kwara mai ruwan sanyi kawai zai tafiyar da shi dama maganin wuta menene ruwa in ta tashi ta tashi ruwa kawai shi kenan ko zafi ake tsanani sai ka ga mutum ya shiga shawa ya fara ruwan sanyi sai ka ji ya ya dawo garau to manzo Allah ya ce a ba a rika kwara ma yaro ruwan sanyi ruwan sanyi ba na firiji ba fa noman ruwa kawai noman ruwa kawai qala nafi'un wa kana abdullahi yaqulu ikshif anna ar-rijza ya Allah ka yaye mana cuta ka yaye mana ka kwaye mana cuta kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ah, li yudhhiba ankum ar-rijza ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faqtilu wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran ruwan ni mai tsarki ne mai sanyi ruwan sama yana tafiyar da dukkan wata cuta shine ar hadisi na biyu imam al-bukhari Allah masa rahama yace haddathana abdullah ibn maslamata an malik an hisham an fatimata binti al-munzir anna asma'a fatimatu yar munzir ta bada labar cewa lalle na na asma'u yar eh? na na fatima yar na na aisha afwan yar na na aisha binti abubakar yar sayyidina abubakar Allah yarda da su kanar iza utiyat bil mar'ati qad umat idan aka kawo mata mace da take fama da zazzabi da zafin jiki tad'u laha don ta mata addu'a aka zatil a ruwa take zuwa ta fa sabbathu bainaha wa baina jaybiha sai ta zuba ruwan a kirjinta haka a kirjinta ta zuba mata ruwan sanyi ta zuba mata ta zuba mata ruwan sanyi wa sai ta ce wa kana rasulun sai ya amuruna an nuburi da hadil ma'i ke manzo Allah ya umurce mu mu rika sanyanya wannan zafin zazzabin da ruwan sanyi sai ta kwara mata ruwa sai ta ga ta miƙe sai ka ga jiki gaba ɗaya sanyin ya tafi ai zafin ya tafi jiki ya dawo garkon jiki ya dawo sai ka ga mutum ya dawo cikin abin nan ɗinsa jina na Aisha to kaga ana inji Asma'u to kaga ana kawo mata ne don ta mutu addu'a albarkacin ana mutane ita mutanen kirki hadisi na kusa da ƙarshe mamul bukhari Allah masa rahama yace haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana yahya haddathana hisham akhbarani abi an aisha ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha ne ta ruwaito wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzo Allah yace alhuma zazzaɓi da zafin jiki min faihi jahannama yana cikin tiriri da huci na wutan jahannama ne fa'abri duha bilma'i ku rika sanya shi da tafiyar da shi da ruwan sanyi ku rika sanya ruwan sanyi kwara jiki mutu kira yaro a ta kwara masa a ta kwara masa insha Allah zai samu sauki hadisi na ƙarshe mamul bukhari Allah masa rahama yace haddathana musaddad haddathana abul ahwas haddathana sa'id ibn masruq an abayata ibn rifa'ata an jaddihi rafi ibn khadij qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabi ne mai albarka da daraja da kima Allah ƙara yadda a gare shi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi da kunne na ya kulu yana cewa alhuma kun ga zazzabi fiza min faihi jahannama yana daga cikin kucin wutan jahannama fa abriduha bilma'i. duk wanda ya samu wannan a rika kwara masa ruwan sanyi insha Allah zai tafi zai samu sauki wannan shine abin da ya saukaka da fatan Allah ubin ya ƙara mana lafiya marasa lafiyan Allah yaye musu ya sa kafara ne a gare su mu kuma lafiyar Allah ubangiya mata albarka mu tafiyar da ita akan ɗa'a wa Allah subhanahu wataala subhanaka allahumma bihamdika na an Allah, ilaha illa anta nastaghfiruka na natubu ilayka Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh